وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da haɗuwa a wannan masallaci na Seven Sisters wanda yake a birnin London a Lawrence Street a wannan yammaci na 28 ga watan Ramadan 1446 wanda ya daidai da ranar 28 ga watan March 2025 mun taru a ranar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa daga cikin suratul al'am wannan shine majalisi na 28 daga cikin jerin majalisar da muke gabatarwa a cikin wannan surar kuma da izinin Allah subhanahu wata'ala har gobe ma in Allah ya da ko gobe ma muna sa ran za mu yi wannan karatu mai albarka ila gobe ya zama ranar karshe Allah ya ba mu dacewa taimaka sai a saurara taimaka a saurara Allah ya ba mu dacewa a yau jiya mun faro bayanin a annabi musa inda muna cikin kisar ne sai kuma allah maɗaukakin sarki ya kaddara sai lokaci sai ya halinsa saboda haka za mu ci gaba da a annabi musa insha allah alal kamil sai a sake karanta mana ayar sun ma'ata na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحصل وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم allah subhanahu يؤمنون الله سبحانه yake cewa sun ma'ataina Musa kitaba sannan muka ba wa Musa littafi tamaman wanda wannan littafin cikakken littafi ne mana ya ƙunshi ɓangarori daban-daban na shari'a kamar yadda ɗazu muka yi hudu ba a kan yadda cinikayya take a musulunci to haka shi ma wannan littafin na attaura ya kunshi abubuwa da yawa na rayuwa shi ne ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul arab da yake cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsila mun rubuta mai a cikin allunan attaura mun rubuta mai komai da komai na wa'azi da kuma bayanai filla filla dalla dalla Allah subhanahu wa ta'ala yake duk mun rubuta wa annabi Musa a cikin waɗannan littattafan a cikin waɗannan allunan na taura to shi annabi musa a kamar yadda muke muka bayani jiya duka annabawan allah ba wanda allah ya fi ambatar bayaninsa a cikin qur'ani kamar shi babu shi duka annabawan allah har annabi ibrahim duk a manzanni ba wanda allah ya yi bayaninsa sunansa ya zo da yawa a cikin qur'ani. ba suna annabin da ya zo da yawa kamar suna annabi musa sannan annabi musa babu yadda babu irin gwagwarmayar da bai sha da banu isra'ila ba ya wahala sosai kamar yadda za mu ci ƙarashin isarsa jiya mun faro bayanin annabi musa tun daga haihuwar shi har zuwa lokacin da ya girma mun tsaya daidai gurin da aka aiko shi aka aiko shi ya zo gaban fir'auna fir'auna ya masa gori ya ce ba kai ne ka kashe rai ba ba kai ne tun kana ɗan yaro muka raine ka ba ya ce eh duka ya ji shi ne ya ce kuma yanzu allah ya mun baiwa annabta fir'auna ya tambaye shi ko yana da wasu alamomi waɗanda suke nuna cewa shi annabi ne ko akwai alamomin da zai iya nunawa waɗanda za su nuna cewa shi annabi ne saboda haka annabi musa ya nuna masa ayoyi guda biyu aya farko shine annabi Musa ya zo ya jefa sandarsa yana jefa sandar shi sai aka ga ta zama katuwar mucijiya da ya saka hannunsa a aljihu kuma ya fito da shi sai hannun ya fito fari fat a fir'auna yana gani sai ce kai gaskiya wannan mai sihiri ne amma yanzu yadda za a yi bari mu aika wajen masu sihiri sai su zo kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana inna na sahirun ali sai yake cewa arji wa akhaf wa arsil fil madaini hashirin ya tuka bi kulli sahirin alim a aika garuruwa mana a zo da masu sihiri tunda ya za a ce noman sanda wacce da ita yake kiwo a ce an jefa ta za ta zama katuwar mucijiya kuma da ya ɗauke ta yana rike ta kuma sai ta koma sanda yadda take shi kenan aka aika aka tattaro masu fiye fajumi a saharatul miƙati yawmin ma'alum aka aka tattaro su aka ce to shi za a sa rana wacce za a ƙura annabi Musa shi kenan masu sihiri da suka zo wajen fir'auna sai suka tambaye suka ce to yanzu idan muka ci galaba kan musa muka zama mu ne muka ci galaba a kan shi wani irin alkawari kamana. Wani wannan alkawari ne za ka mana ne kyautar mu annabi a fir'auna yadda za ku san mai mulki ne sai musu irin alkawarin da ake da masu mulki su ya ce na'am innakum idan laminal muƙarrabi za ku zama daga cikin waɗanda suke makusantana so mai mulki idan ka mai abin alheri ko ka mai babban abu da ya maka kyauta da kuma ka zama cikin na kusa wanda shawara ake yi da wannan ne ya fi komai girma wannan kuma shi zai nuna maka alƙur'anin nan daga Allah yake ba wai wani mutum ba ne ya kirkire saboda har yanzu haka ne duk wanda ya hidimta wa mai mulki hidima mai girma ba a bashi mukami sai dai ya zama kafi gwamna ko kafi shugaban ƙasa kawai idan an zo duk abin da za a yi shi za a yanki lokacin buhari muna da irin su mamman daura duk akwai irinsu a yanzu ma a wannan gwamnatin duk su ma akwai irin waɗanda irinsu ne irin waɗannan makusanta ne na shugaban ƙasa ko na gwamna sun fi ƙarfin a ba su mukami saboda haka shi ma fir'auna don ya nuna kyautar da ya musu babba ce shi yasa ya ce innakum laminal muqarrabin kuna daga cikin na kusa shi nan saboda haka sai a nawa Musa ya ce musu yanzu dai kawai al'u bana ku jefa abin da za ku jefa suka ce to imma an nulkewa wa imma an takuna awwala man alka suka ce to ko dai mu mu fara ko kuma kai kai sai ce a bal al'u ku ku fara فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى kawai su ma sai aka ga igiyoyinsu da kuma sandinansu aga kamar suna tafiya suna haka a nan musa da ya ga haka a matsayin shi na wanda ba mai sihiri ba ba auje tafi na fiye musa a nan musa sai ya tsorata sai Allah ya ce masa la takhaf innaka anta a'la kada ka ji tsoro kai ne zaka ci galaba wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau inna ma sanau kaidu sani yanzu yadda za a yi wannan sandar da take hannunka wannan sandar da take hannunka jefa ta kana jefa ta za ta haɗe duk abin da suka yi saboda haka yana jefa sandarsa kawai sai ta duka duka duka duka gaba ɗaya waɗannan abubuwan da suke yawo na sihirinsu sai ta laƙume su duka sai ta dawo ta tsaya to masu sihiri suna ganin haka suka ce kai musa ba sihiri yake ba saboda mu abin da muka sani in dai sihiri da sihiri ne yadda muka saba to sai an buga kamar yanzu ba yadda za a yan bal su haɗu za su yi wasan kwallo za su yi wasa su kara ko 'yan dambe a ce a minti ɗaya na farko a ci mutum biyar ba zai zai yi mala a ce a minti ɗaya na farko a ci ka biyar ai za ka kayan kayanka ko kuma a sakon ɗaya kawai a ce ɗan damba ne ya zo ya doke ka kawai ka faɗi ai ba za ka sake gwada ba amma misali yadda ke ka yadda ke ka wajen minti sha biyar sannan ka faɗi to kaga za ka yi tunanin cewa bari ka jaraba ƙila kai ma ka ci garaba to su masu sihiri tun da suka ga kawai tun da suka ga karan farko duka kayan sihirin nasu gaba ɗayansu sanda annabi musa ta cinye su duka kuma da ta cinye ba ta ci gaba da zama a wannan ba ta zo ta tsaya sai suka yi sujjada kawai suka ce ta walƙiyar saharatu suka yi sujjada suka ce amanna da rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talakai rabbi musa wa harun ubangijin musa kuma ubangijin haruna sai ran fir'auna ya ɓaci ah, yanzu amantum lahu qabla an azana lakum yanzu ni da na gayyato ku ban ba ku izini ba ku imani da shi falau qabla an idiya kuma arjulakum min khilafin tunda dai kun yi haka to zan muku uku ba zan yanke hannunku da da ƙafa min filafin yana nufin in na yanke kafar dama sai in yanke hannun hau ko akasin haka sai suka ce wallahi ba komai ai ai duk abin da za ka yi a iya rayuwar duniya ne faƙuɗi ma an taɓa inna ma taƙuɗi hazil hayatar duniya ai duk abin da za ka iya duniya ne mu ba ji. inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akratana alayhi min as-sir mu da kake ganin nan fa mu mun yi imani ne da ubangijinmu kawai domin ya gafarta mana zunubanmu da kuma sihirin da muka daɗe mana yi wanda ka takura mana saboda haka yanzu fir'auna hankalinsa dole ya tashi dole hankalin fir'auna ya tashi saboda ne saboda fir'auna kasancewar a kasancewar fir'auna ya kirawo ne domin a rusa abin da annabi Musa ya zo da shi sai ga shi kuma makiyansa sun ƙara karuwa saboda haka a takaice sai Allah ya umarci annabi Musa da cewa ya fita da mutanensa duka waɗanda suka yi imani da shi wa wahaina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un ka fita da bayina ku hijira amma innakum muttaba'un za a ji za a ji saboda haka fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna ya tattaro mutane ce duka su fito suka fito saboda haka annabi Musa yana cikin tafiya kawai sai mutanensa suka hango mutanen fir'auna ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shu'ara falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun lokacin da jama'ar annabi Musa suka ga jama'ar Fir'auna su ma jama'ar Fir'auna suka zan su sai suka ce za a haɗu da mu fa sai annabi Musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayadi ka ku da mu na tare da ubangiji na kuma ubangiji na zai shirya ta yi saboda haka annabi musa wannan dai sanda ce wacce ya taho da ita daga madiyana sai allah ce fawo aina ila musa a nidiri bi a sakar ba. dama su mai a gaba sai muka ce da annabi musa ɗauki wannan dai sandar ka buga kogin da ita sai ya doki kogin da ita yana dukan kogin kawai don falaka kawai shi kenan sai wata hanya ta buɗe a ciki kawai a kai hanya suka shiga a wasu suka ce allah ne bai faɗa ba firauna da ya ga kogi ya bude sai ce kaga ya ga manyan mutane ya bude ya gama tudu saboda haka sai da annabi musa ya gama wucewa duka kogin yana nan a bude shi ma fir'auna da jama'arsa suka zo suka shiga suna shiga gaba ɗaya sai Allah ya nufar da su shi ne Allah ya ce wa an je na musa wa ma'abu sumayi sai ce sun ma'agara da ƙasari. su kuma rago gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya hallakar da su gaba ɗaya ragowa Allah subhanahu wata ta'ala ya hallakar da su ala kulli hal annabi Musa Allah ya tsiratar da shi daga Fir'auna wanda sun dake suna shan azaba kudurar da Allah za ta kudurar da za ta nuna maka ta Allah shi ne shi ko ruwan da aka halaka da Fir'auna wanda ya Fir'auna ya shiga ya halaka shi ne ruwan da aka jefa annabi Musa yana kan jinjiri amma bai mutu ba shi ta wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa kawai rayuwar duniya tana tafiya ne da kudin Allah wani ya yi tambaya a nan gaba da neman abinci za a zauna ne da ba shi amsa da ke kowa duk abin da Allah ya kaddara za ka samu sai ya tsare ma haka yi so yanzu ka ga wannan ruwa ne fara daya aka jefa jinjiri a ciki amma bai mutu ba kuma jinjirin nan shi shi kaɗai aka kuma jefa fir'auna kuma da rantinarsa da ƙarfinsu duka suka shiga amma ba su iya fita daga cikin ruwan ba wannan shi zai nuna maka girman allah ta yanzu an lallatar da fir'auna wanda shi ne babban kalubale a rayuwar annabi musa da mutanensa shi yasa allah yake yawan Kina wa banu isra'ila wannan nema a suratul baqara wa izina ce na min ali fir'auna wa iza an jakum a wata sura ya bani isra'ila wa kad an jainakum haka haka haka haka amma kuma bayan an tsiratar da su annabi musa ya sha wahala a wajen su waɗannan banu isra'ila waɗanda suka yi imani da shi daga cikin wahalhalun da annabi musa ya sha shi ne akwai lokacin da wani mutum bai da 'ya'ya sai ɗan babban shi ya kashe shi amma ba san waye ya kashe shi ba sai suka ce to yanzu ya za ya gano shi sai annabi musa ya tambaya allah sai allah ya ce kawai siyan yanka saniya a ɗauki wani ɓangare na saniyar a dauke shi da shi kawai aka je da safe gaya mun sai suka ce kai musa kakka wani izgilanci musa ya ce ya za a yi kuwa na zama cikin irin waɗannan mutanen sai to yanzu za a yadda za a udu lana rabu ka yi bayyana na wariya Tunda dai ka dage cewa bakara ɗin za a yanka saniya to ka roƙi ubangijin ka ya gaya mana wacce iri ce ya take ƙala inna hu ya ƙulu inna ha bakaratun la faridun wala bikirun a wani bai na gani ku ku yanka wacce ba bujirwa ba wacce ba tsohuwa ba tsakafi fafalo ma ci umarun ku je ku aikata abin da aka umarce ku da shi ku aikata abin da aka umarce ku amma ina sai suka sake ce mai udu lana rabbaka yubayyin lana malin duha ka sake tambayar ubangijinka ya gaya mana me launinta sai sake cewa hu ya kulu ha bakaratun safra'un faqi'un launuha tasurun naziri to ga launin amma ba duk da haka ba a faɗi launin yadda suka sake tambaya udu lana rabbaka yubayyin lana ba magiya musa ka sake tambayar ubangijin ka ya gaya mana ya fi Allah la mutu mu in Allah ya masu shirya annabi musa haka ya ƙara musu bayani daga cikin abu mafi girma mafi damuwa da annabi musa ya je ya yi shi ne wata rana annabi musa zai je ya gana da allah kawai sai suka ce su ma za su ci aka zaɓi masu hankali a ciki kawai da haka je suka ce to mun ga yanzu a rina ba a jara mu ba muna so mu ga Allah ne ido da ido haba suna faɗan haka ba aka zato mu kayi wato kawai sai wata tsawa ta buge su tsawa kawai sai ta buge su duk sai suka mutu hankalin annabi musa ya tashi yanzu ya zai gashi ya zaɓo waɗanda suke masu daraja masu hankali kuma ya koma ya ce babu to haka yi ta roƙon allah allah shi ne ya tashe su ya وإذ da rabuwa a لن نؤمن Haka حتى kuma الله جهرا ƙatu wa cutar zuru ambata lokacin da kuka ce iyayen ku suka ce ya kai musa ko ba ni imani da kai ba sai mun ga allah ido da ido shi ne tsawa ta kama su ثم بعثناكم من بعد موتكم min ba da mautiku. sannan muka tashe ku bayan ku mutu annabi musa ya wahala Allah ya ce masu shiga al'adul mukaddasa su shiga al'adul mukaddasa sai suka ce kai musa inna tsira koman jabbariya a cikin wannan ƙasar da kake magana akwai mutane kangararru wa inna ندخلها حتى يخرجوا منها كانت gaskiya ba يشيغا shiga ba يخرجوا su فإنا suka fita aka samu wasu masu tsoron Allah qala rajulani min alladhina yakhafuna amma alayhi wa dukhulul bab wasu masu tsoron Allah ba ta ku shiga saboda in kun shiga ku ne za ku samu garaba sai suka ce ya musa inna lan da kula a abadan ma da mu fiha mu ba musa ba za mu taɓa shiga wannan ƙasar ban suna ci yanzu yadda za a fa za an taura ka faɗa sila kai da ubangijin naka ku je ku yi yaƙi mu muna nan sai ce to rafi ne mai ku illa nafsi ya Allah ni fa daga kaina waɗanda zan iya turkanta kawai iya kaina ne da kuma ɗan uwana mamu da aka yanzu ya Allah kai muke roƙo suka taimake mu kan mutane da suka fasai to a wannan haka Allah ya jarrabe su da imuwa shine ce fa inna ha muharramatun alaihim arba'ina sana za su ci gaba cikin imuwa ya tihuna fil ardh za su dinga ɗimuwa a cikin ƙasa ala ta asali kore fasiki kada ka yi bakin ciki game da waɗanda suke fasikai saboda haka a cikin waɗan ɗimuwa annabi harun ya mutu annabi musa ya mutu sun wahalar da annabi musa sosai gaske annabi musa aka ce wa aka ce aka saukarwa da abin nan aka saukar musu da 'yan shira da garba suna ci amma sun suka raina suka ce su fi ala tsamin wahidi gaskiya mu samu ba ba za mu iya jura abinci ɗaya ba yanzu kawai na na rabbaka yukhrij lana mimma tubitu al-ardu min ha wa qithaiha wa ha wa ha wa ha yanzu yadda za a yi musa ka wuce ubangijin ka ya fito mana da 'ya'yan cikin ƙasa Kaji ji mutum yana cin yan shila kun san yan shila ko eh. me yan shila Yawon da ba ka mana kana ƙananan tattabaru ka san sun fi daɗi su ne yan shila so haka sai suka ce su yanzu a dinga fito musu da su walahan ka walahan ah. makani <laughs> ba wanda ya san makarina amma dai za a iya samun ta ina jin to kun san gwaza na to gwaza ita ce makani makani maganin gane ne to amma kai ka san makani to makani ita ce walaha ita ce gwaza duk sunan ta to wani irin waɗannan suke so a fito musu da su ne makon shina da an zaka a nan musa ya sha wahala wajen bani isra'ila da cikin wahala ta yi sha shi ne A annabi musa saboda ya kara al'awar shi baya wanka tare da su su suna wanka ne tsirara tare shi kuma a matsayin shi na annabi don ya kara al'awarsa baya wanka da shi don ya kara private practice kawai suka ce ai gwaiwa ya ita. kun san gwaiwa ko mala audu ka san gwaiwa ta suka ce gwaiwa ce yake da ita shi ne Allah ya ce lati ta kuru kallabi na azon musa a wallahu min ma qalu saboda haka dai saka suke cewa yake liwa su uduna ni wa su Allah ya ke laiku me yasa muke cutar da ni ku kun san ni annaban Allah ne zuwa gare ku to shi ne Allah ya taimake shi wata rana yana wanka ya ajiye tufan shi a kan dutse ya ajiye tufan shi a kan dutse kawai sai sai kawai dutse sai iska ta tafi da shi sai ya bu tufar don ya ɗauka saboda haka yana sau biyu hajar sau biyu hajar to nan ne suka ga suka gan shi sai suka ga wani shi da bayan ina fatan kun gani saboda haka ya wahala ya wahala shi ya sa wannan wahalar da ya sha Allah ya taimake mu da ita lokacin da Allah ya ba a lausar salam, Allah ya ba a Annabi a salloli a nan Musa shi ya taimake mu yace masa na san bari Isra'ila na yi fama da su ka je ka roƙi Allah a rage sallolin nan ba su iya ba a wata a sama ta nawa yake nan Musa sama ta nawa ah. sama ta na sama ta bakwai ai annabi abin nan annabi ibrahim ya sama ta bakwai annabi adam ta ɗaya annabi na a sama ta hudu annabi idris annabi idris shi ne a sama ta hudu yana sama ta shida to kuma shi ne ya taimake mu da aka zo ya haɗu da nan sarkarar ya dawo ya ce ka koma wajen ubangiji wannan ba za su ce saloli hamsin ba aka rage suka da bai ya sake zuwa zai wuce ya ce a'a ka je a ƙara rajewa wallahi ko ba za iya dakta ya kai da sallah a cikin yanzu a <laughs> dakta ya sa ya kai da sallah a cikin kaga wanda yana nuna duk every 30 minutes ba akwai sallah kina eh, <laughs> every 20 minutes akwai sallah bai ma kai 30 minutes ba to da yaushe za a yi bacci aka sake dawowa har ta zo biyar biyar ma ya ce musu ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka ce a rai ba za su iya ba kuma ya faɗi gaskiya a nan minti mace yana jin kunya Allah ya faɗa tun da yanzu a cikinmu akwai da ba ta iya yin sallolin duka akwai da kuma suke yin su yadda suka ga dama na zauna da wani ɗan siyasa wanda sallolin biyar duka a tayin ya yake tattara su Allah shi kawai lokacin a sallah asuba yake samun damar yin sallah ita ma sai rana ta fito yake so in ya tashi kan ya tafi ofis zai azar in jiya la'asar injiya jiya magarbar jiya ishajjiya sai asuban yau wallahi na gan shi ba su ɗaya ba ba su bi ba in ya gama ya gama kenan sai gobe kuma gaba ɗaya su ba ta ci mai sama da mulki goma ya kammala su Diga. aika ta kurin yake ina fatan mun gane su ala halin kaga nan Musa ya sha gwagwarmaya Allah ya masa Allah yake cewa kun ma'atai na Musa kitaba sannan muka ba wa annabi Musa littafi Allah maɗaukakin sarki ya ce tamaman shi wannan littafin da muka ba shi cikakken littafi ne alallazi ahsana wasu suka ce alallazi ahsana yana nufin annabi Musa saboda ya kyautata shi yasa muka ba shi cikakken littafi wa tafsilan li kulli shay shi kuma littafin ya kasance yana bayani dalla-dalla wa hudan wa rahmatan kuma shirya ne sannan rahama ne la'allahu bi liqa'i rabbihim yu'minun sai ya zama la'allahu bi liqa'i rabbihim yu'minun in mun fassara alal ladhi ahsana da cewa ma'anarta shine waɗanda suka kyautata ba shi annabi Musa shi kadai ba sai Allah ya ce la'allahu bi liqa'i rabbihim yu'minun ko sai imani da haɗuwa da ubangiji sai Allah ya ce wa haraji mu هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون نعم Allah yana yawan haɗa taura da ƙur'ani a lokuta da yawa wani lokaci in ya gama bayani akan taura sai bayani akan ƙur'ani ina fatar mun gani saboda akwai wurare da yawa da suke kamance ce ne Allah ya ce wa hada kitabu wannan kuma littafi ne mana na an anzalnahu wanda muka saukar da shi mubarakun mai albarka uhu. saboda ku yi biyayya ga shi wannan qur'anin wata ku kuma ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun Allah zai iya muku rama idan kuka yi biyayya gare shi ina fatan mun gane to me yasa Allah ya saukar da Alƙur'ani? ya saukar da Alƙur'ani ne نعم۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين Allah ya ce mun saukan muku da ƙwar'ani ne saboda kar mutum ya ce ba ba wai akwai wani dalili da yana shi ma shi ne ce an takunu dan kanku ce inna ma unzila kitabu ala qatatayn min qablina ai an saukan mana da littafi ne an saukan da littafi ne ala qatatayn min qablina akan wasu al'umomi da biyu da suke bayan mana yahudi da nasara an saukan musu da littafi mu kuma ba a saukan mana ba wayin kunna an jira sake yin zafi mu kuma ba za mu iya zuwa mu nemi karatu a wajen su ba ka gani wannan kaga hujja ce da za su iya kafa hujja da ita to shi yasa Allah ya yi uzuri bai ce mu da muka zo yanzu mu je mu ɗauki bible ko kuma mu je mu ɗauki attawa ko zabura mu karanta ba sai saukan mana da littafi na mana kanmu kamar yadda Allah ya faɗa suratul nisa rusulan mubashirina wa munzirin su manzanni masu gargaɗi ne kuma masu bishara ne me yasa saboda Allah ya kuna lillahi ala ya mutuntu ku Ya rasul dan kawai samu hujjar da za su fake da ita ta cewa ga dalilin da yasa ba su imani au ta kulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا ما أهدى منهم نعم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجد الذين يصفون عن آياتنا سوء الأذاب بما كانوا يصفون أو تقولوا كوكما كان كفى هجة كتير لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه inda ma mu fa an saukan mana da littafi to da za mu shiryu sama da yadda banu isra'ila suke magani ta a kun bayyana filmin rafikon to an yanzu ga shi nan dai a kun samu hujjoji daga ubangijinku ga hujja nan ta zo muku daga ubangijinku Ko hudan wa rahma da kuma shirya da rahama amma ba man azlamu mimman kana bi ayatillah ba wanda ya fi girman zalunci fiye da wanda ya karyata ayoyin Allah wa fa'anha kuma ya kautar da wasu ma daga shirya a da ba za su imani da Allah ba kuma za su hana wasu su imani kamar yanzu mutane wani batacce ne kawai shi shi kaɗai amma kuma wani batacce ne kuma yana yaɗa mata. to kaga ya ce ya tsare ta ayoyin Allah kuma ya kautar da mutane da bai imani da Allah shi ne ma'anar wasu na fa'ana shi yasa Allah saboda na biyun sun fi laifi sai ya ɗora babban azaba a kansu yace sanadin lazina yasfikuna kuna ayatina waɗanda suke kautar da mutane daga ayoyinmu to za mu yi musu sakayya da su al'aza azaba mummuna bi ma kanu fito saboda abin da ka kasance suna yi na kautar da mutane daga ayoyinmu na saboda haka gara mutum ya zama ɓatacce kawai da mutum ya zama ɓatacce ko mai ɓatarwa sai Allah har yanzu هل ينظرون إلا أن تعتيهم الملائكة أو يعتي ربك أو يعتي بعض آيات ربك يوم يعتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Allah yake cewa su waɗannan da suke ƙaryata ayoyin da Allah ya sauka har yanzu runa mai suke jira ne illa an ta ce humul mala'ika abin da suke jira shi ne mala'ikan mutuwa ya zo musu da mala'ikan mutuwa ya zo musu kuma komai ya ƙare ba abin da za su iya yi saboda inna Allah ya kubalu tawbatar abdi malam yau gargir Allah yana karɓar tuban bawa mutuƙar bai zo gargara mutuwa ba saboda haka daga zaran mala'ikan mutuwa ya zo ba abin da za su iya yi auya a ce rabbuka ko kuma suna jira ne ubangijinka ya zo mana ubangijinka ya zo domin yin misali wajen a rabbuka wani malaku saffan kafa ubangijinka idan ya zo lokacin yin misali shi ma ba wani abu da mutum zai yi saboda za su dinga kamar yadda Allah ce walau tara izu wukifu alan nar فقالوا يا ليتنا ta rabbi نكذب بآيات kuna ونكون من المؤمنين idan aka tsayar da su a wuce sai ina ma a koma da mu mana in an koma da mu za mu imani to shi ma duk lokacin da suka bari har Allah ya zo ya taho domin ya yi misali to shi ma lokacin ba abin da nasu yi aure a ce ba abu ayati rabbika ko kuma wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama su zo wasu malaman tafsirin da yawa sun fassara wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama da ake nufi a nan gurin shine rana ta fito daga yamma idan rana ta fito daga yamma shi ma a lokacin duk wanda ya imani Allah ba zai an shi imanin shi ba kamar yadda annabi sallallahu haka duk wanda ya tuba ma Allah ba zai ansa ba annabi sallallahu alaihi yake cewa man taba qabla an taqulu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta fito daga yamma Allah zai a shi tuban shi amma wanda ya bari har bayan ta Allah ba zai amsa ba shine ma'anar yau ma ya arti ba abu ayat da wafi kalayan fa'ulan san imanuwa din ranar da wasu alamomin tashin ba wanda kamar yadda aka fassara din rana ta fito daga yamma in dai rana ta fito daga yamma to Allah ba zai harshe imanin mutum ba ko da yayi an ce idan rana ta fito daga yamma mutane za su ta imani a lokacin ma zai zama kowa ya yi imani kama ba shi da amfani saboda ne saboda ai daga cikin dalilan da ya sa imani yake da daraja yake da lada saboda gaibi ne imani akai da gaibi yanzu mu nan duk ba wanda ya taba ganin Allah a cikin mu nan ba wanda ya taba ganin aljanna kowa labarin wuce yake amma duk da haka yake sallah yake zakka kaga wannan yana nuna cewa lallai ya girmama abin da aka faɗa masa amma yanzu misali an ce maka idan rana ta fito daga yamma alama ce na cewa ƙarshen duniya ya yi to sai ka bari sai da ta fito ɗin kai ba abin da kai ai baka girmama saƙon da aka zo ma da shi ba saboda haka shi yasa idan lokacin ya zo ba zai yi amfani ba imani shi ne yake layan kunafin imani ba imani ba zai taɓa amfani ba ga wata rai lam takun amalat kawai in dai dama ba ta imani ba wanda ya imani dama can to imanin zai masa amfani aw kasabat imani a kaya hakanan duk waɗanda ba su ayyukan alkhairi ba har zuwa lokacin da rana ta fito daga yamma to su ma ko sun yi aikin alkhairin Allah ba zai alka ba ina fata kun ko sun yi aikin alkhairin Allah ba zai amsa ba ƙulin taziru ka ce musu in taziru ku ci gaba da jira inna muntazirun mu ma muna nan muna jira ina fatan mun gani su a takaice a kowa ya yi iya ƙoƙarinsa kowa ya shiga taitayinsa kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi imani kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi abin da ya kamata insha Allah ta'ala za a ga nasara za a ga dacewa kuma ga ramadan ya zo ƙarshe yana da kyau a ƙara ayyukan alkaini a ƙara sadaka a nan sassanar ya fi yin sadaka a wata ramadan sama da kowanne wata a ƙara zaki dantse a ƙara yin ƙoƙari yadda ya kamata muna roƙon Allah ya ba mu dacewa Allah kuma ya maimaita mana azumin wata Ramadan ya maimaita mana shi baɗin baɗaɗa ya ba mu dacewa ya sanya mu daga cikin bayan Allah na gari in Allah ya yarda kuma gobe za mu zo za mu kammala wannan surar da izinin Allah in ba a ga wata ba ma jibi ma za mu zo yi darasi tunda abin da ya kawo mana ina. insha Allah wa ta'ala dama sakon ka kenan shi ne sa <laughs> shi ne sakon ka dama to alhamdulillah so jibu ma yi Allah ya gobe za mu karasa sura jibu kuma idan ba a yi idan ana azumi to za mu zo sai mu ɗauki surar dukanta sai mu faɗa abin da take ya ta ƙunsa a jumlace duka tun daga farkonta har zuwa ƙarshe sai mai samaranta insha Allah gobe za mu karanta wannan inda lokaci za mu fara tamari din surar in babu lokaci kuma za mu jira har zuwa lokaci na gaba ban san sanarwa amir ba yawa gaba Allah karba mu Allah samun dace ne gode kwarai shahi jamilu mafarka zarewa mun gode kwarai da wannan tafsiri da aka fara muna duka a hausa muna jin daɗi domin mun jin hausa da kowane magana to shi yasa bayani da ake mana na ƙur'ani allah ta shiga kanmu allah ta mu yi da shi abin da yake akwai ne shi ne da eh, ran asabar gobe to da mun so mu yi tashi madalla to amma yawa abin jama'a ne kuma malam kuma kai ne malamin mu ta gobe yadda muka so a yi tashe gobe a yi addu'a to kuma ka nuna akwai kuma karatu da wani muhimmi ko to saboda shi da yawa labari kenan waliri eh mala ya ce yawa jiduma ba ga wata ba na da yadda muka saba eh. asabar shi zai zama ƙarshen karatu amma shi zan malam na da wani fatawa da ke so ya kara ran la'adi muka zo eh. maimakon mu zauna ba abinda za a yi eh, sai ya muna bayani ana gaya ma jama'a tafsiri ya kulle gobe asabar to ya yi shi duk wanda ke da wani hadaya da zai yi da ya kokari ya haɗo ya zo da shi insha Allah gobe insha Allah Allah nuna mana gobe amma insha Allah bai haɗa lahadi kuma mu zauna mu ƙara amfanin ka ga ba matsala ya yi insha Allah ku ne jagororin abin nan din kuma insha Allah gobe za mu kokari da mu kammala sura kuma mu yawanci ba mu cika yin tafsiri ba ba ashirin da ta amma dai ganin a dama abin da ya kama kenan kuma muna nan shi sa muka soma a bayan lokaci amma yadda kuka faɗa ɗin in Allah su ya da gobe za a kulle Allah ya ba mu da cewa kuma memory card wanda ya tattara tafsiri tun daga farkon suratul fatiha zuwa ƙarshe suratul ma'ida da ahalari da ashmawi da sauransu akwai rago a rahu kacal ya ƙunshi darussa har guda ɗari takwas a cikin memory guda kuma kowanne za ka iya buɗawa ka saurara wanda gaskiya babban dalilin da ya sa aka yi shi shine akwai waɗanda karatun littafin hausa yana musu wahala to sai wani daga cikin ɗalibanmu ya zauna ya yi aiki ya tattara su kuma aka tattara su guri guda darussa ne na kusan shekaru goma aka tattare su a guri guda sun kai har darasi ɗari takwas akwai littattafai wajen guda goma sha hudu a ciki su an yi bayanin satin da ya wuce akwai raguwar fara guda hudu waɗanda suke so in an tashi za su iya yin magana za a iya sawa a waya za a iya sawa a kwamfuta za kuma iya jin shi a mp allah ya bamu da cewa in akwai tambaya ɗaya ko biyu kafin lokacin mu ya cika sai mu amsa na illa a cikin karatu da kuka yi yau inda kai kai kake bayani game da batun lokacin da annabi zai karo mana sallah annabi musa na shi mai bamu ya ya koma kai magana kace wani ma biyar ma baya iya yi wani kuma sai zai gama ya tare ku sallah akwai wanda muka taba zama da shi mm. wato da safi kamin ya fito aiki mm. sai ya gama sallar fajar har isha ya gama yi shi gaba daya kamin ya fito aiki shi kafin a yi a yi kamin ayi. yi yake hannuka wannan yana gara wancan dan juyo min nan yana tambaya game da wanda shi shi da safe yake hada sallolin ranar duka wannan bai da sallah gara shi wancan wanda yake yi bayan lokaci wasu malaman suna ganin za a iya hausa ina fatan mun gani amma wanda ya zamanto cewa wanda ya zamanto cewa a ah,

Eh, a gida yana da matukar mahimmanci mace ke sallar da in dai ba mijinta ne shi da bukatar ta ba yana da mahimmanci ke nafila da daddare saboda za ta samu lada Allah kuma yana saukowa a ƙarshen dare da cewa ya je nemi gafara da gafarta masa wanda da yi hajji ba na kan shi ya yi dace abin da kai wani hajji eh, ya ce wanda bai yi hajjin kanshi ba ya dace yi wa wani ya wani ya biya wani ya biya wa wani gaskiya dai abin da ya daidai shine ya fara yi a nan kan sanar ya ga wani mutum yana cewa labai ka an shi ya Allah zai ina ina ina ina ina niyyar yi wa shugurma sai a ɗau sassanin mai ce ka yi wa kanka haji sai ce a sai ce to ka fara yi wa kanka sai kai wa shigo ina fatan mun gani eh. so zai mutum zai fara yi wa kanshi haji ne idan mutum yi wa kanshi haji sannan shi ne sai ya yi wa wani amma ba a yi ba a kai wani haƙi sai ka yi naka. ƙarin bayani kan wannan tambayar malam. ta ta ƙarshe. Kamar mu mazauna garin nan. shi mm. ya shigo gari kamar iyayen gida da su haji ba. Mm. Shi kuma ya zo ya samu kuɗi amma baya da takardar da zai yi haji. Amma iyayen su na gida kuma su haji ba. a halin hakan zai iya biya musu ko dai sai ya jira har shi ya samu takarda ko da wace shekaru ne tukuna ya aji tukuna a yanzu idan wata irin ke ne na shigo filar shigo ba a da duk ya ba ya ya gaskiya dai gaskiya dai kaya hasis ya kai wani haka alaƙar sarmi ce ya fara yi wa kan shahadi sannan kuma sai ya yi wa shugaba da ruwa irin haka ko malam imanin eh, ruwa ai su mai wajaba a kan sai ya yi wajaba a kan to ina ga eh. tambayar shi nan ne ba kaga idan ya shigo nan in ya fito yake za shi haƙi ba zai sake dawowa so da zai yi fita eh akwai hanyar sabon da amma ya yi ma mulki ah, Allah ya ba mu danta lokaci ya yi ne a ana warware ta jama'a ba za ka biya wani hajji ba sai ka yi ina nan ina yi na da kana ko na ta amma ban da halin zuwa maka Bala ka iya ta ka je gane sai ka tafi haƙi da kai eh, a takaice dai hadisin a nan sosai abin da yake nuna shi ne hukunci an zan kuma a ma'ar ka fara yi wa kanka hannu sai ka yi wa wani allah ya ba mu yadda lokaci ya yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu